يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعد كراتم أولا للتاج ميتا طريق الصالح إلى رب العالمين نا ببن معلمي الشيخ وحيد عبد السلام بالي wanda muka ji su a bakin malaminmu albani zaria muna roƙon Allah ka bi shahadarsa muna nan a wannan masallaci ta masjidu salafiya a yinin asabar wacce take yau eh, yin asabar yinin 26 ga watan rabiu awal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da talatin da shida ta zo daidai da yin sha bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya mun karatu duka goma sha hudu yau shi da karatu na goma sha biyar mun tsaya a shafi na casa'in kuma a kanta za mu tashi babin fadli ta ajiyar fitar ko babin falalar gaggauta buɗe baki domin shiga babin azumi mu yi maganganu a kan falalar azumi sita shawwal rana arafa ashura da sauransu mun zo mun yi bayani a kan falalar sako to yau za mu ba a fadulu ta ajiyar falalar gaggauta buɗe bai ba fi haini an sa'al ibn sa'ad anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hadisi daga sa'al dan sa'ad lalle manzon Allah ya ce la yazalu nas bi khairin ma al fiqra mutane ba za su gushe ba da samun alkhairai muddin suna gaggauta gobe mutane ba za su gushe ba suna samun alkhairi a wajen Allah muddin suna gaggauta buɗe baki kun ga kenan mun ji daga cikin falalar gaggauta buɗe baki akwai dacewa da alkhairi dacewa da samun alkhairi saboda haka yana da kyau sunna ce mai ƙarfi mutum ya yi ƙoƙari idan ya yi azumi ya riƙa gaggauta buɗe bakinsa sai dai malamai sun yi ƙarin bayani akan gaggauta buɗe baki musamman ibn hajar al-asqalani a littafin fathul bari yace wani hadisi ya nuna mana al'umma ba za su gushe ba da alkhairi mutum suna gaggauta buɗe baki wanda wani hadisin ya zo a littafin sahihul bukhari hadisi na 1957 sannan ya zo a sahihu muslim hadisi na 1998 ya ce mutane ba za su gushe ba da gaggauta da alkhairi muddin suna mai gaggauta buɗe baki to wani irin alkhairi kaga hadisi nan bai faɗe ta ba to amma wannan wani irin alkhairi ne ibn hibban da alhakim sun samu a hadisin sahan da lafazin la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha an-nujum annabi ce al'umma ta ba za su gushe ba da dacewa akan sunna ta da samun ladan bin sunna ta ba sa dile na bude baki har taurari su bayyana saboda haka kenan wannan hadisi ya nuna mana mutane ba za su gushe ba suna samun alkhairi suna gaggauta buɗe baki kenan ba za su gushe ba suna samun ladan tabbatuwa akan sunna wanda kuma idan aka ce sunna ba karamin abu ba ma'ana duk wanda ke gaggauta buɗe baki ya tabbata akan sunna sunna ko shine aqida take take tsari da annabi ta alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin saboda haka ma'ana cikin alkhairi da ake samu na dacewa da bin sunna bin ilabe yake cewa hikima a cikin haka kuma Allah ya zada fin nahari min al-layl kada ka ƙara wa yini kada ka ƙara dare wa yini ka yini da azumi to kar ka sake ƙara wani bangaren dare ka ƙara wa yini don ka tausaya wa kanka ka sauƙaƙa wa kanka ka yi gaggawan dawowa da ƙarfin da ka rasa shi wannan kenan wannan shine ka'ida ibnu taqiqul idi yace wani hadisin mayar da martani ne ga yan shi'a 'yan shi'a a fi ta'khirihim yawan fitr ila zuhurin nujum wajen su suna gaggauta buɗe baki suna jinkirin buɗe baki sai taurari sun bayyana ba su kaɗai ba alƙur'aniyuna suna da wani aƙida kawari suna da wani aƙida wai da ranar fari ka yi gaggauta buɗe baki ba ka yi jarumta ba to shi yasa sai a bari sai dare ya yi. kamar khawarij na ƙur'ani qur'aniyu na yan tasiri kaga su ba su aiki da hadisi sai da ƙur'ani, gayansa sai suka ce ƙur'ani qur'ani yace thumma atimmu siyama ila al ne?" ku cika ta'azzuri zuwa dare saboda haka suka ce ba daga rana ya fadi ba sai dare ya yi. saboda sun bayyana bayan isha sai aka ce to su duba ayar da yake sun ma'atin musu ya mafin laili da yake fin laili ta ce sai dana ya shiga ciki da an shiga cikin dare a batun da ce ila lailin kenan ila awwalin laili wa iya horo shams zuwa farkon dare shi ne faduwar rana saboda haka to kaga in ka gaggauta da baki ka saba wa qur'ani yuna ka saba wa shi'a kuma ka samu ladan sunan. shiyasa imamu shafi'i a cikin littafin sa al'um ce tajirin fitsar mustahab gaggauta mu da baki yan uwa mustahabbi ba farin labari amma mustahabbi lokacin mu da baki ya yi ba sai ka jira ko sai ba ka yi mu da baki ya yin ko sai ya so sai ka bi bai da shi wannan kira sai dai a nan aka ce idan mutum ya yi azumi rana ya faɗi bai yi buɗe baki ba sai bayan isha an gane ku rana ya faɗi misali karfe shida da minti sha biyar sai bai yi buɗe baki ba sai bakwai ya yi laifi ko bai laifi idan ya nuna yin haka ɗin ma kurari ne da samun lada sai wannan delay to ya yi bidiya bidiya ko laifi ne amma kuma a'a bai yi sanadiyar wani lada ba kawai haka kawai wannan ba shi da laifi sai dai bai yi musta habbi ba ya yi makarushi wannan kenan eh, na kuma idan mutum da mu ka'ida da zarar rana ya fadi ka ci ba ga ci abu ba allo ya tsare wannan kenan sai mu da cikin hadisi rawabu ibn ibban wa id abdussalam balaita ibn ibban ya rawato hadisi wa sahahahu al-albani albani ya inganta hadisin an sahal ibn sa'ad qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga bayani da su la tazalu ummati ala sunnati kana ma tazal la yazalu an-nas bi khair ba za su wuce ba suna kan sunnar annabi ma lam tantazir bi muddin ba ta yi jinkiri ba ba ta yi jinkiri ba ya adamu da baki annujuma sun cinkirin da taurari sun bayyana wani hadisi ibn ibban ya ga hadisi na 3569 albani ya inganta cikin at-targhib wa targhib hadisi na 1074 to abin da ake so gane anan kusan alkhairi yana shirarwa zuwa ga alkhairi sharri kuma yana shirarwa zuwa ga sharri shi yasa ga hadisi ya ce inna sidqa ya'di ila al-birr wa innal birra yahdi ila aljanna gaskiya yana shirwa zuwa ga biyayya biyayya yana shirwa zuwa ga mai aljanna sai ta wa innal kadhib yahdi ila alfutur kariya yana shirwa zuwa ga fajirci wa innal futur yahdi ila an-nar fajirci yana shirwa zuwa ga wuta aiki lada yana haifan lada zunubi yana dubi zunubin iblis wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama a lokacin da aka ce wa mala'iku su yi wa annabi adamu sujada fa sajadu sai suka yi sujada illa iblisa aba sai iblis ka kin laifi ne laifin kin sai ya haifi wastakbara ya ka girman kai girman kai ko ya gayyato kaula wa kana min al-kafirin to idan muka duba ɗan uwan annabi Yusuf kiyayya ne a ransu da Yusuf sai ta haifi hasada hasada ta haifi karya da yaudara suka ta baban ya ba su yi su tafi kiwo arsulo ma'ana kadar yarda wa yal'ab wa ina lahu lanasukun hatta shan alwashi na yaudara la yana kala huzebu wa nahnu usba inna idan la khasirun sai kuma wannan yaudara da karyan sai ya haifar musu yunkurin salwantar da rai suka jefa yusuf a asia hakan ma bai tsaya ba hakan ya sake haifar musu zuwa da jinin karya da fadin karya wajawo alaƙami su yi bidamin kadis kaga aikin karya inna ga na nasabi wa yi yusuf inda yana ba a kala hudbiru kaga fadin karya duk lokacin da baban ya tuna da yusuf kuma sai su yi bakar magana la ta sauta furu yusufa hatta ta kona haramar au ta kuna min alhali kinan duk lokaci laifi yana haifan laifi aikin lada fa yana haifa aikin lada yanzu kawai kana zaune sai ka bari ka ina fila raka a biyu sai haifi aikin lada da yawa na ɗaya yanzu za ka yi alwala ka gane bi lada alwala kafin ka yi alwala za ka ce bismillah ka samu ladan bismillah ka yi alwala ka samu ladan alwala na uku ya haifar maka ladan zikirin bayan alwala ashhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wa sallam wa jalla min sannan ko shi ke ka je ka tsaya ka fuskanci alƙibla ka samu ladan fuskantar alƙibla kayan kafara na maka ka kauna da sa kayan rukuyi kayan sujada kayan sallama kaga aikin lada yana haifa aikin aikin zunubi yana haifa aikin zunubi to abin da hadisi ne yake nufi idan kana gaggauta da baki zai zama sallar da Allah zai daɗa shiryar da kai da daɗa tabbatar da kai akan sunna da jin saukin aikata sunna amma kuma idan baka damu da haka ba sai ka zo ga sunnar ma yana maka wuya aikata sunnar da yana maka wuya amma in kana gaggauta buɗe baki sai ka ga wasu abubuwa da sunna kana tsarewa shi yasa Allah ta zalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha an-nujum kuma ka'ida ce tabbas ne tilas ne dole ne in kai ba ahlus sunna ba ba za ka shiga aljanna ba duk wanda ya watsi da sunar annabi ya riko da bid'a wannan zai shiga wuta da nassin qur'ani da hadisin annabi in kana son aljanna ka nisanci bid'a ka rike sunna a qur'ani ya nuna cewa sai ka rike sunna kafin ka samu aljanna da Allah madaukakin sarki yake cewa qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah in kuna son Allah ya so ku bi sunnar annabi Allah zai so kenan mai bin sunna Allah yana son shi to me Allah zai wa masoyinsa aljanna جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه ورضوانه ذلك الماء الشرب kishiyar wanda bai bi annabi ba ba ya bi bid'a Allah yana kiyarsa Allah yana kiyarsa zai samu aljanna kariya yake sannan kuma a hadisi النبي يجي عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجس وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما نبي الثاني فدي كل أمتي يدخلون الجنة kowa a cikin al'umma ta zai shiga aljanna illa man aba sai dai wanda ya mai yaki qalu wa man ya aba ya rasulullah sahabbai suka ce wa zai ki ya manzo Allah sai annabi ce man aqa ani da halal janna rike sunna kenan wa man asani faqad aba bid'a ke saboda haka gaskauta buɗe baki ba karamin lada ne da ita ba sai dai ko da za a gaggauta a samu tabbacin rana ya faɗi a samu tabbacin rana ya faɗi amma misali irin damuna mutum sai wahami ya same shi sai ɗauka rana ya faɗi sai buɗe baki sai hadari ya yayi sai ga rana garau ya yi azumin sa zamanin annabi haka ya faruwa kai hadisi a bukhari a damuna sun ɗauka rana ya faɗi suka yi buɗe baki kasan ba su lokacin agogo ba amma ga yanzu dama in kana azumi a damuna jiya rana ya faɗi misali karfe shida sai washe gargafi da azumin biyar da rabi ba rana hadari ya rufe to ai kai kafin sun jin karfe nawa kai buɗe baki yau sai ka jira shida amma ga zamanin zabai ba agogo sai buɗe baki sai ga rana ta sa da imam bukhari ka hadisi nan aka tambayi mai ruwaya shin an umarce su su biya hadisi sai aka ce a'a babu hadisin da ya nuna an umarce su su biya don da an ce su biya da an samu ruwaya ba biya ba da yana cikin tajawaza li al'ummati alme al-khafa kuskure ka kuskure ne a sun ɗauka rana ya faɗi duk hadisin akwai maganganu akan ingancinsa amma ya zo cikin qur'ani rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana da hadisi idza nasiya dukum fa akala aw shariba falitima sawmahu fa inna ma tsamahu Allah wa saqahu da walaysa alaykum junahun fima akhtatum biki? walakin mata amadar Kulu. رواه ابن حبان وحسنه الألباني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا الدين بدأ قشبا ينا رنجاي ينا cin nasara ma ajjalan nasul fitr muddin mutane suna gaggauta a shiga wani agaji kai ma da zaka yi wa garin biyu zaka yi wa al'ummarka zaka yi a garin ku zaka yi a kasar ku don samun zaman lafiya in kana gaggauta buɗe baki to ba za su yi galaba a kan in kana jinkiri to za a yi galaba a kanku. wannan galaba da makiyinka na shaidan makiyinka na ɗan adam wanda yake gaba da kai a kasuwanci ne a wurin aiki ne a wanda zai zo ya ke ka ne in kana son ka taimakawa kanka da kariya garinku da kariya in kai azin ka gaggauta buɗe baki ka gaggauta buɗe innal yahuda wan nasara yu'akhiruna lalle yahudu da nasara suna jinkirta buɗe baki kenan jinkirta buɗe baki yahudanci ne nasaranci ne kuma daga baya sake zama shi'anci kuma ya zama khawarijanci ya zama qur'aniyanci saboda haka gaskiya mutum ya zanto ya yi jinkirin buɗe baki ba gaira ba dalili to wannan ya tsokano kansa nan ba la'ira akwai yahudanci a ciki akwai nasaranci a ciki akwai shi'anci a ciki wanda dama asalin shi'anci ya kama da yahudanci wannan hadisin ibn hibban ya kawo hadisi na 3569 nasiruddin albani ya inganta cikin targhib wa targhib hadisi na 1074 saboda haka don samun tsaro to a gaggauta guda don samun alkhairi na sunna a riga gaggauta gudanar akwai alkhairi mai yawa kwarai da gaske a cikin haka rawa abu dawud wasu hahahul albani abu dawud ya rojo hadisi da nasiruddin albani inganta an anas ibn malikin qala anas yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuqdiru ala ruqabatin annabi yana buɗe baki da ruqab dabino ne nunannu amma dan ba su bushe ba sun za ka yi buɗe baki idan dabino na ya fi amfani ya nuna amma miracle aɗe haluwa ya nuna in kare amma sai dai ne ɗanye bai bushe ba wannan an fi so mu yi buɗe baki da shi shi ne a cikin dabino ya fi amfani don shi ne wanda mala'ika jibrilu ko kuma isa a jaririnsa yake gaya mahaifiyarka ta ce wa uzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiyan fa wa washrabi wa karni aina fa imma tarayyina min al a ahadan ila akhir al kun ga an ce fa ki ci wannan dabino washrabi ki sha wannan dabino da ake kira rutba kuma yace wa karni aina ki karfafa idonki. ki don wannan dabino yana ƙara ƙarfi idan annabi zo mu da baki yana mu da baki da danyen dabino guda bakwai danyen eh, dabino bai faɗi yawan su ba amma yana yin wuturi ko ɗaya ko uku ko na magamanta haka babu la an yi salliya kafin ya salla ka hadin sai ya buɗe baki zai salla da ka kuskure ne ka ce wai sai ka yi salla ka yi buɗe baki ko ladan ji za ka yi kiran salla za ka yi ka sha ruwa sai ka kira fa in lam takun ba in ba samu danyun dabino ba fa fa ala tamara a samu busassun dabino fa in lam takun in ba a samu busassun ba fa hasa sai sirki hasawatin sirki min ma in nawwa wani hadisi imam tumus ya kawo a sunan ya ce hadisi ne hakan sahih hadisi na bakwai. wani hadisi ya kawo mana abun buɗe baki mataki uku sai da matakin farko da na biyu suna ɗaya duk da dai akwai bambanci matakin farko dabino ne na biyu dabino ne sai dai na farko ɗin dabinon bai bushe ba na biyu ɗin ya bushe saboda haka ko da baki da dabinon da bai bushe ba ya fi lada sama da wanda ya bushe an gane ko to da busasshen da wanda bai bushen ba in ka yi buɗe baki da su ka samu lada kamar haka na farko ka dace da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya ke sa'an nan kuma na biyu ka kane baki ka yi buɗe baki da mominin bishiya bishiya mai tsarki don dabino bishiya ne mai tsarki alam kai fa zaraba Allahu matsalan kalimatar tayyibatan Allah ce kalmar shahada ka shajaratan tayyiba kamar bishiyar dabino yake Allah ya kwatanta dabino da kalmar shahada Sabitu ko kututtunan da a tabbace yake a ƙasa wa farwa hafiz sama rasfan yana sama a kulle kullu hina bi izini rabiya dabino damina da rani yana aiki sana annabi yana tare da sahabban sadisi cikin buhari aka ka masa bunch na dabino ya ci ya ci ta lalleka a cikin bishiyoyi akwai mominin bishiya wa zai gaya sai wani ya daga ne ce shi wani ya ce lim ko ba gaba wani ya zo ce bira wani ya zo ce kaza kowa yana faɗa abin da zai faɗa abdullahi da umar ya ce na sani amma babana da sa'annin babana suna wurin karin faɗa ya zanto an rage girman su sai na shi ku kaga in kana da tunanin sai dilalatul iktirak idan ka ga mutum ya ci ya je da kai lalle fa muna da haɗaɗɗen abinci a gare nan sai ka zo me yake gabansa in ka gaya da gauta to shi na amsa in ka kirbon to shi na amsa to ga ka zo me yake gaban annabi to sai annabi da ce ne? sai ibnu umar suna zuwa gida sai ya ga baban ba mai ci amma ka kwafsa wallahi ai da ka faɗa da kofi a gidan wasu gwanda a gidan wasu to sai a daɗe ce dabino bi bishari domin ka dasa dabino ba a asara ba za ka don ya shuka dabino kulle ana sharan ganye ba ba a zubar da ganye ba za mu tafi kirki ba a asara lokacinsa <laughs> sanin kuma dabino zai baka ƴaƴa ɗaya sanin kuma zai baka eh, ganyen dabino kuma duk da aka cire zai dorina za a yi asabari da shi ko ba gaba sannan kuma ana iya eh, in an tsara da biro da abin nasa ana iya yin makara da shi ana iya ganin gargajiya da shi abu abin da yake asara cikin ke na idan kai buɗe baki da dabino ka yi buɗe baki da itace mafi albarka ka yi buɗe baki da itace mafi albarka saboda haka shine amfaninsa sa. Ah, al-qayyim in ba manta ba azadul ma'ad yadda hikimar musulunci na cewa ka yi buɗe baki da dabino malamai sun ka dalilai da yawa na ɗaya shi asalin imanin zaƙi ne da shi yadda za ka ji talatatun man wuji da fihi lagu halawa tun na iman halawa halawa eh, abu uku wanda yake da shi yana da zaƙin imani don nuna maka imanin menene da shi zaƙi ne da shi to gara dabino bayan zakin harshe yana ƙara ji ba na ɗaya sanin sannan ko na biyu yana ƙara ƙarfin ido domin abin da sake ƙara ƙarfin ido idan mutum ya wuni da azumi zai rika ganin abu uku yi yunwa yi yunwa to ƙarfin idon sai yana raguwa in ya yi da baki kawai da gayan tuwo da miya ya ce ya koshi alhamdulillah abin da ya lozin zai da daidai in ƙarfin sa dama kashi sittin na bisa ɗari sai wuni da azumi yunwa yunwa sai tafi sai ya rage hamsin da biyar ko hamsin ya guda baki da gayansa da dage-dagensa sai dawo sittin ɗin daidai amma ko inda dabino ne zai dawo ya ƙara in za kashi sittin da bisa ɗari sai guda baki goma ya da ya azumi goma ya tafi ya tashi guda baki sai ya dawo da misali goma sha biyu kaga ya za su da yana ƙara point na karfin ido shi ya abu da ga maryam wa karri ainan yasa wasu ke ganin idan mutum yana so ya gurfana kotu magana yana masa ne amma shi mai gaskiya ne ba a kan karya yake ba sai karya da dabiru ya je insha Allah ido ba zai masa ne a wurin dan da shi aka ce wa maryam fakuli washrabi in ke shiga gari wa karre aina kada ke shakkan hada ido da kowa kina da gaskiya eh, yana da taimako kwarai da gaske annabi ya faɗa hadisi ah, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ujwa wanda da sassafe sai karya da dabino bakwai kafin ka karya da komai sai ka karya da dabino guda bakwai ujwa irin wayannan dabinai bakake na madinan nan lam yadurruhu fi zalika al-yawm saqum wala sihr poison guba da tsafi a wannan ranar ba zai cika ba kai kyau ne Allah ya dafa ka mutum da guba ba zai cika ba in Allah ya so har sashi ma ba zai shige ka ba A zan kyau a wannan ranar ka karya da dabino guda bakwai bin ba sai wata magana mai daɗi sai ce ba mamaki wani ya ji hanci dabino madina ba mamaki ba a ruwa garin su sai ce muka samu na madina ba ba ayyatan ratin yassara kullahu laka duk dabino da Allah ya sa ka samu ka karya da guda bakwai ba abin da zai cutar da kai a wannan ba. na sihiri ko na tsari kaga ribar musulunci na ɗaya ka eh, na ka sha zaki na biyu ka koshi don da biyu na ya za ku koshi sai na gona uku ka samu sunna na hudu kuma Allah ya dafa ka <laughs> wannan kira saboda haka kun ga ana buɗe baki da dabino ɗanyu ko kuma ya rasa busassu ko kuma ya rasa hasa wata mimma ta yi sirki na ruwa gaskiya wasu suna cewa in baka samu da biyu za ka yi da baki ba ka samu abu da wuta bai taba ba ka samu wasu furut yanzu gauta furut ne eh, ina masu mabiya a ah, furut ne min dauli yana ba to kaji medical yana kara abu da mai shigar kaji ya shiga furo to ba gaba to kamar gore ba Ya? Eh? zai zama shi ba ba to shi gara sai wasu sai wanda ka yi buɗe baki da kayan ɗanyi ko ayaba ko lemo ko gwanda ko apple to wannan hadisi bai zo ba abin da hadisi ya ce ka yi buɗe baki da biyu dabino in ba samu busashe ba ka samu kasfar ruwa amma lemo gwanda wani babu aya babu hadisi to a nan ka yi da baki da ruwa amma a nan ba ruwan ba nomali ya faɗa a nan ba hasa hasa watin min ba sirki na ruwa sai a ɗan ɗebo ruwa sai a ɗan zuba kunu sama sama kai ko nono sama sama ko kunun zaƙi duk ya farfaro ko kunun zaki ko soko ko jinja ko ba ka ba ko ka samu abin wani abin naka yogurt naka ma'ana dai abinda akwai sirki ba ruwa fari fau ba eh da ruwa to kun ga amma har yanzu in ya rasa yin ruwa na farfaro din yana iya samun farin ruwa din tunda akwai hadisin da ya yi buɗe baki da farin ruwa fa innahu tahurun don ruwan ba tsarki ne to sananne ne kuma ba a tsarki da sobo da sai da farin ruwa ka saboda kaga duka na hadisan sun zo wani da shi dabino eh, danyu ko dabino busassu ko ruwa farfaro ko farin ruwa amma an son farfaron ruwa kan farin ruwa haka wannan shine ka'ida fadlu man fattara sa'iman falalan wanda ya bawa mai azumi abun buɗe baki fassara sa'iman da za ga wani azon buɗe baki ya haɗa abun buɗe baki abin sha kala-kala guda biyar abinci kala-kala biyar tilka ashiratun kamila ga wani bai samu ko ɗaya ba wannan bai da wayo ga falalar wanda ya bawa mai azumi abun buɗe baki روى الترمذي وقال حسن صحيح عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا من فطر صائما wanda ya bada abin buɗe baki wa mai azumi kana da hu mithlu ajri yana da lada kwatan kwacin ladan yanzu yayi wannan azumin an yi santa da tsakanin da rahoto na tafiyan shekara saba'in ya yi istifari ya yi ailala adadin ladan shi ne adadin abu da za a shi ya sa mai wayo sai bai wanda a ramadan yana ibada <laughs> an gane ko ba wai wanda in yana da azumi ma zai je yi da dijas ba eh ibadar da yi da wannan azumin kana da wannan dare saboda haka ga wani yana da azumi zai wuni yana karatun qur'ani ɗalibin ilimi ne zai yi yana karatun qur'ani zai zo masallaci ta takara ko ba ga yana nan a tsangaya sai ya dauko qur'ani sai takara ya dauko allo ya rika zubawa to wannan ya dace kai wa sadaka wanda ya baiwa mai buɗe baki abin buɗe baki yana da lada to ba mamaki wani ya ce ko wani ya za mu buɗe baki ya ce ina ta yi wawa ne a nemi lada na baka sai annabi ya faɗi magana mai daɗi ghaira hula ya kwaso min ajri sa'imi shai'a. shi mai azirin ma za rage da shi in da wani lada miliyan ɗaya za ba shi ta mai miliyan miliyan ɗaya na shi miliyan ɗaya na wanda ya ba shi a wata hadisi ko ya ja hankalin ba da abin buɗe baki ga magidanci ba da abin buɗe baki ga magidanci kaga yanzu wani goro ne yanzu sai gaba ga kosa naira hamsin shi kare zai je ci amma magidanci za ka ko na naira ashirin ne yana tunanin ‘ya'yansa a ko ba gaba sai ya je in ma guda goma ne ko a gidan su ashirin sai kaga an raba rabi rabi rabi sai ya ce man an faɗa zaujai ne sai za mu zo kan wannan wannan gina shi ma goron ka bashi ba laifi ba ne don shi ma maraya ne da bashi da bai bashi da ya gani yanzu ya wahalar da iyayensa to gani na takura musu wannan hadisin hadisi ne mai kyau ingantaccen tun mu ziyarwar ita hadisi ne mai kyau fadlu iftari sa'imi eh, fadlu iftari sa'imi falalar iftarin sa'im me iftarin sa'im shi ne cin abinci a gaban mai azumi a nan cin abinci a gaban mai azumi kana da azumi karka ce in wani ya zo yana shan farfesu a wurin da za ka kore shi ya zauna kana haɗe yawunan lada yana taruwa an gane ku kana da azumi gashi na ya samu haɗaɗɗen gautarsa ya yanka ya sha yaji ya sha magi ya sha kama kamshi yake yi ga haɗaɗɗen gaya ina faɗa ma ne ma yanzu baki na na tare yawo ba kada ku kore shi shin da yake kusa da kai kai ma kana yana ƙara maka lada saboda haka wasu na cewa a ah, idan ka ci abu kusa da mai azumi ka yi laifi wannan karya ne ba aya ba hadisi eh, idan mutum ya zo ci a'a in kana da azumi in mutum yana da azumi ka ci abinci kusa da shi kana da laifi sai ka ce ina aya sai ce babu sai aya sai ka ce cinye kayan ina hadisi ba hadisi sai hadiza ta ta aure ta in kana amma kawai a yi shiru ba zai cewa bai halatta rawu mu ji asana wa an ummi umara binti ka'abin al-ansariya a sama hadisi na daga baiwar Allah ummi umara أن النبي da الله عليه وسلم دخل shiga wurinta, يشق ورنتا فقدم sai ta kawo annabi abinci. faƙalar ta nabi ce kuli kici faƙalar sai ta ce in ne sa'ima ina da azumi shi kenan annabi bai tafi ba sai ya aji abinci a gaban ta ya fara ci faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce inna sa'ima lalle mai azumi tusalli alaihi mala'ika mala'iku na masa addu'a idan ukila inda in ana cin abinci a yana a wurin saboda haka mai wayo zai zai zauna ma inda ake cin abinci yana da azumi yaransa suna cin abinci zai zai zauna kusa da su yana da azumi zai je zauna a hotel ya rika kallo ya je zauna waje mai shayi mai balango mai tsire mai kilishi ya rika ganin iko Allah shi ne da zara ana daka loma gaba gabansa ko da hannu ko da cokali ko ana shan kuru ko ti ko abin sha shi kawai mala'iku na masa don ga wani yana sha wani ko yana da azumi eh fata suna kwasan ladama tana da azumi ta yi girki wa yaran ko ba gaba tana kaɗa miya ɗin nan tana kwaɗayin shi ta ɗana ma gishiri ya ji ko bai ji ba ta ɗana harshe tana jin tesu ne daji amma sai ta tofa wani ba ƙaramin lada suke samu to kun sa ma yana zuwa kasuwa sayan zuma sai ɗana a sa yana da azumi eh, ya ce ya daɗe ko bai daɗe ba sannan kuma yana iya ɗana nono a harshen ya tofa don in ka ɗana ba ka da zuwa, ai kana alwala ka kurkure bakin ka ai ka ɗana ruwa sai ka zubar ya kare ruwa yana da ɗanɗano don akwai bambancin ɗanɗano ruwan sama da ruwan mai da ruwan rijiya da ruwan famfo duk akwai bambanci ana gane tes nasu su harshe saboda haka annabi ce mai azumin ya ci abinci kusa da shi mala'iku na masa addu'a hatta ya furgu har sai an gama cin abinci malaikuna cewa Allah ka karbi azumin bawan Allah da ya Allah ka karba ya Allah ka ninninka masa lada ya Allah ka ya masa ya Allah yana da bukata yana neman aure an buge shi ya Allah ka jara masa ya Allah duk bukatun sa kawai su fara roƙa masa har su gama cin abinci wa rubbama qala sautari ta hatta shiga har su koshi kowa kina tana baiwa ɗanta tuwo a bakin shi tana da azumi har su koshi saboda haka ashe sai a yi da'awa a yi wa jama'a bayani ashe idan ma ana cin abinci kusa da mai azumi akwai tsarin lada saboda kana da azumi yaron ka zai ci to sai ka ce zo ka ci a wurina ya so maka tashi a cinyar ka ci ala hatta shigo har masu cin abincin su koshi yana samun wannan addu'a Wani hadisi imamu turmuzi ya kawo kuma hadisi ne hasanu sahih hadisi na ɗari bakwai da 781 kaga wani abu da sai mai ta amma ba aya ba hadisi to gashi nan ashe wani lokaci jahilci sai ya saka guji lada fadlu sadaka falalar sadaka fadlu sadaka falalar sadaka ah, falalar sadaka as-sadaqatu bi sab'i mi'atin hasana in kai sadaka daya za a baka ladan farko lada 700 ta yi sadaka da naira ɗaya sai a baka kyawawan aiki ɗari bakwai tashin farko ƙara ta'ala Allah ce matsalin lazina yin tuko na amwala kunfi sabi lilla ka matsali habbatin ambata saba a sanadina fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yi zuwa ifu liman ya sha wallahu wasu wunani matsalin lazina yin tuko na amwala kunfi misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi lahi don ɗaukaka addinin Allah gina masallaci lahi na'urori fi lahi sayan littattafai ka ba wa ɗalibai sai ta karatu fi lahi ka sayi abinci ka bai wa ɗalibi ya ci shi ma fi lahi ka ba musulmi abinci ya ci ta fi lahi ko ba haka ba jobul biro ne menene yanzu ka sayo ka miko wa dan gora shi ma fi sabilillahi eh dole sai mun samu su makamai dan gora mun samu su makamai yan gora yawa duk wani yana cikin fi sabilillahi don kare rai fi sabilillahi kare rayuwa fi sabilillahi ka duba mutane ne za ga da sanda an jajirce amma lokacin sun samu bindiga a ga aiki daga dole a nema musu kayan aiki yasa mai yiwa ku zo ku ji ku masu shago mun fara samun wani eh, wani jirga a garin nan mm, da masu gidajen mai da bankuna da makarantu ah. in babu zaman lafiya za a yi karatun ne haka yake to wani zaga yana da ɗan double viral bullet ɗaya naira ɗari biyar wula ɗaya da biyar wani ya sayar da ɗan amfanin gonarsa da ya samu ya sayi wannan ɗaya ya tsari rayukan al'umma saboda haka dole muna ko a ƙoƙarin buɗe asusu don taimaka wannan ɓangaren Wani duk ya shiga saboda haka misali wanda suke ba da dukiyarsu don Allah ba don riya ba kama tsali habbatin kamar misali mutum ya samu kwaya daya misali na wake ko na masara ka samu masara kwaya daya da ka shuka masarar an bata sab a sanabila sai ta tsarar da zangarniya na bakwai kana bakwai fi kulli sumbulatin kowace zangarniya mi ato habba ta yi goyon masara tana da kwaya dubu kwaya ɗari kina zo ɗari bakwai ko to haka sadaka tashin farko allah zai ninka shi sau ɗari bakwai ka yi sadaka da dubu ɗaya sai Allah ya ce ka yi sadaka da dubu na dubu eh dubu ɗari bakwai eh, dubu ɗari bakwai ka yi sadaka da naira ɗaya sai ya maka ladan ka yi sadaka da naira ɗari bakwai wallahu yi ba iku liman ya sha Allah yana ninnin ladan har yanzu ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mai yalwatawa ne kuma Allah masani ne me yasa ya kawo wannan abu wasiul don ya nuna maka in kai sadaka Allah zai buɗa maka zai yalwata dukiyarka alimu masani ne ba sai ka faɗa ba Allah ya sani wannan ke na biyu a sadakatu sadaka uka tana ɗaukaka ka ila maqamil muhsinina ka kai matsayin muhsini dan ka kai matsayin muhsini ka samu aljanna muhsini wa muhsin wa zalimu li nafsi muhsin in ka kai darajar muhsin ka haye ka samu aljanna qala ta'ala ayat dazu nan ka duke dage sadaka da shi zuwa suratul baqara aya ta biyu da da sittin 261 ga wasu ayoyi a suratul ali imran aya ta da da talatin uku zuwa da da talatin shida. Allah ta alladina yunfiquna amwalahum waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu hissar ra'i a lokacin daɗi wafdar ra'i da lokacin wahala to anan abin da ake nufi a mai tafsirin zafin nasir suna ciyar da dukiyarsu cikin sarra lokacin walwala wafdar ra'i da lokacin wahala shi da kenan wahala bai sa sun koma suna nafsi nafsi ba a ira ba ta gane suna biyan bukatun suna tuna da mabukaci lokacin da ake cikin daɗi daɗi bai mantar da su wahalar masu wahala saboda duk lokacin da mutum ya ga ko da harkarsa ne yana ja ko ba ka ba kasuwanci ya buɗu abinci ya yi arha to ya sani ba daidai lokacin da yake jin daɗin na akwai wanda kawai a lokacin da ya fi shan wahala ya sa kana cikin jin daɗi kar ka ɗora kowa haka ne akwai wanda yake cikin wahala saboda haka san ya fada wahala kar ka ce nafsi nafsi taimakawa hatta wanda ba shi to ka yi rufe na fi sarra ana zaman lafiya ka ba da abinci ka yi sadaka ka yi kyauta ana cikin wahala ka ba wani abinci ka fito da adda biyu ka ba wa wani shi ma ya rike adda ɗaya kaga shi ne abarra ana son da daɗi da wahala a zanto tare a zanto tare wal kazimin al ghaiza ko masu hadiye ne fishi wal afina anin nasu, ko masu afwa ga waye ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin ka wannan ya ga muhsini Allah yana son masu kyautata na sha faɗi wannan ayar shi ya kawo alherin Jafar Sadiq wa bawansa Jafar Sadiq ya tura bawansa ya kama masa ruwa Jafar Sadiq kuma sarki ne mai zafi ana tsoron shi ba a karamin laifi a wurin shi yanzu zai lakaɗa mutum sai aika bawansa ya kawo masa ruwa na sha bawa ya ɗauko kofin glass mafi tsada na farki ya ɗebo ruwa yana zuwa sai tube da bakin darduma sai abu biyu ya faru ruwa ya ma mai martaba kofin glass ya fara ya kashe. kawai sai da jafar sadiq ya yi fashi yana karkarwa kamar ba fulatin a karwa to ya sani za ba da mummunar oda kawai take ba wa wannan sai ayan nan ya zo kai shi sai ya maulaya ya mai martaba alallahu ta'ala Allah ya ce wal qadimin al ghaiz masu ya fushi sai mai martaba ce ka zamto ghaizi na haɗe fushi shi ke amma za ka biya kofin sai karanto na gaba wal na anin nan lafiya biya wa mutane sai da an yafe gobe to shi ma ya yi zamana amma bari ya nemi gani sai ce to yalla bai na yi na maka nasiha ka gamsu kuma Allah bai na son masu kyautata wallahu yuhibbul muhsini wallahu himbul muhsini sai ta izhab anta hurran da wasu illa ka alkuti na nirma ka tafi na yan ka don Allah kuma ka je wajen akaunta ba ka dinari dubu kamar naira miliyan talatin da biyu. ya ci riba tilawar rabin aya rabin aya an yi afuwa an yaɗe an yanta shi mafa ne ba wani an yanta shi da ɗan da naira miliyan talatin da biyar aljihu eh? ja'far as-sadiq ja'far as-sadiq Allah yana son masu kyautata kenan kaga sadaka yana kai mutum matsayin muhsini mai kyautatawa wallazina idza fa'alu fahisha mu'minai yan aljanna suna wanda idan sun aikata alfasha kamar zina kamar tsata kamar tata don ka sani laifin da zai hana ka shiga aljanna ba ka tuba saboda haka babu wanda masumi in ba annabin Allah ba wayanda in sun aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawunansu wayanda idan suka aikata alfasha ko suka zalunci kawunansu zakarullah sai suka tana Allah ya hana sai zina sai suka tana da wala ta zina sun aikata alfasha suka tana da wala ta zina fawahisha ma ba da shi ne suna tuna Allah faru li zunubi sai suka nemi gafara su da su tawbatan nasuha ba mamaki wani dan zafin kai ya zo ya ce karya kake Allah ba zai yafe maka ba sai Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa yake gafara su in ba Allah ba amma fa ba tuban muzuru ba walam yusiru ba za su doge su ci gaba ba alama fa'alu akan mugun aikin nan wa umyalun alhali sun sani ba dalilin saukar wannan ayar malamin shi maganganu da yawa wasu kace wata mace ta zo wajen nabhan ta zo wajen nabhan nabhan da suna wani mutum ne yana sai da dabino sai matar ta zo don ta sayi dabino sai nabhan ya rungume ta ya sumbace ta sai na dama ya kama shi ya zo wajen annabi yana kuka ya Allah ya saukar da wannan wallazina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dhunubi wannan maganar aqwada bi ibn abbas wasu wasu sun ce a'a asalin yadda zance yake wani dan madina ne da dan kabilar banu taqifa an gane ko su abokanin juna ne kaga da annabi kawai daga ka zo madina sai da hada yan wata ka tsakanin almuhajirun da ansar daga irin abokantakan da yake tsakanin su idan wanda ya tafiya wannan zai tafa ne ya kula iyalan wannan kusiran nan ba ta kafe din dan kabilar ta kafiya ya fita tare da annabi yaki sai abokinsa ba ansaran yana zuwa ya kawo musu abin fa yana duba gidan ranar da ya zo sai faɗa fada gidan haka ba shiri sai ga matar ta yi wanka ta taje kanta to yana shiga sai ya zanto imir sai tashi sai yiwo kan matar sai matar tarje fuskarta tana eh, tarje fuskarta tana cewa kabari kabari sai sun baci tafin hannun nata bayan zafin hannun nata sai matar ta ce subhanallah kunta amanataka wa asaita rabbaka wa tusib hajataka subhanallah ka haɗinci amanarka ka saba wa ubangijinka ba ka samu biyan bukatarka ba sai take na dama ya kama shi sai fita yana iyo yana kuka yana iyo ya hau tsauni yana tuba zuwa ga Allah yana ihu yana kuka to da mijin matar ya zo da ya ji ga abin da ya faru sai mijin matar ya bi shi har kan dutsen sai ya tarar da shi ya yi sujada yana kuka yana ta Allahumma karhuntu sadiki ya Allah ka gafarta mu karhuntu akhi na ci amana dan uwana sai mijin matar ya ce ya dan uwana ka tashi Allah ya yafe maka kuma Allah zai sanya maka mafita suna zuwa madina sai Allah ya tsoga da wallazi ne idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubi wannan ruwaya ma an samu daga ibn abbas muqatil ya ambace shi kun gane wannan wasu malamai kuma suka ce dalilin wannan ayar an samu wani kankan dan kankan ba ne wasu yan kankan ba cikin musulmai suka ce wa annabi ya rasulallah muna da damuwa mu yanzu ba muna laifin mutu ba amma a gaibu muke Allah ya karba ko bai karba ba ba mu sani to banu isra'ila da su idan sun yi laifi idan mutum ya laifi yana zuwa gida zai ga sunan laifinsa ko a kyaurin gidan ko a bangon gidan ko da zana ne ko ko ne bai za kankare ba zai yana fita sai yin zina to yana zuwa sai ya ga an wane ya yi zina sai a yi kwandalan kafara sai ya samu shanu saba'in ya sanar an gane ko ko ya samu awaki ashirin ko ya kaza za ka ga laifin kuma da kafarar ina ba ta gane to kana aikata wannan kafara sai ko ka gana da tabbacin ya ne ya karbi sai dai matsala akwai fallasa ba rashin asiri sannan ko na biyu mai yiwa a aza maka abu da baka da shi da wasu cikin musulman ka ya rasa mu ma a yi mana namu irin na banu isra'ila wa mu al'ummar budera da yana kirna wata yanzu ga al'ummar gidansu an rubuta wane eh wane ya yi kaza ya je ya saci masara ya zaro da wane ya yi sata wannan ma bai akwai da wani wuri ma zai taimaka da yana shiga gida za ta wane ko kwaran ne <laughs> to ba wannan ɗaya ce ya rasu na gashi gashi mu ma mana haka idan mutum ya zai ga laifinsa kuma ya ga kafara sa ƙasa sai annabi ya ce kai ka rufa kanka a ciki sai take sai Allah ya sauka da wani aya wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum duk wanda su ne wanda in sai da fajan ko sun zalunci kawuna su ko da ba a rubuta musu a kofar gidansu ba Allah ya rufa musu asiri ne zakaru la idan sun tuna da Allah fastaghfaru li dhunubihim suka nemi gafar zunubin su kawai astaghfirullah astaghfirullah ai ya bi musu ba tabbas wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ai ba ne gafarta zunubi sai Allah shi kuma Allah inna Allah la yukhliful mi'ad baya warware ne alkawari sai Allah ya sauka da wannan aya kaga sai Allah ya bamu alkhairai da yafi na yahudu da nasara wala misru ala ma fa'alu ba sa dogewa ba sa ci gaba da abin da suka aikata wa yalamu alhali su yana wani abu haramun sai aka zo ta wannan haramun ne sai tuba ba zai sake yana wani abu aka ce masa bid'a ne sai tuba ba zai sake sai Allah madaukakin sarki ya ce ko ya kare ulai kawai da mutanen jaza'uhum sakamakon su a gobe kiyama maghfiratun suna da me gagarumin gafara eh min rabbihim daga su wa jannatin kuma suna da aljanna tajri min tahtiha anhar wa gudana a karkashin khalidina fiha suna dawama aljanna wani irin dawwama na daya su karan kansu za su dawwama ba su za su dawwama a kuruciya kuma za su dawwama da ransu sannan kuma abin da yake cikin aljanna na jin daɗi shi ma za su dawwama da shi ukulu a da'imun wa zillu wa ni'ma ajrul amili ma da ladala da masu aiki yadda muka sha faɗi malam jafar Allah ji kansa yace ko da lemo da abarba da komai na aljanna shi za ka a lahira na duniya shi za ka aljanna abin na duniya shine aljanna a barbar duniya shine na aljanna malam jamar ta aljanna ya fi duniya inda khalidi na fiha za ta waba ba su ba amma duniya ce duk yadda mutum yake da wadata kaza duk lokacin da ya tara abubuwa gaban sa yana ce yana tunawa da mutuwa sai zuciyarsa ya yi baki kika. as-sadaqatu biya khairu khairun as-sadaqat biya khairun kabir wa ajrun azim sadakoki a cikin da akwai alkhairi mai girma da lada mai girma Allah ta'ala la khaira fi kaseerin min najwahum babu alkhairi cikin yawan gane gane mitin mitin illa man amara bi sadaka sai dai mitin da zai umarni a yi sadaka ko ba ka ba a yi sadaka kyautata wani aw ma'arufin ko a yi wani abin da ya dace a gari ya abin da ya dace na toshe cutarwa ko na janyo mai amfanarwa wannan yana da kyau aw islahin bainan nas ko sulhu tsakanin mutane wa man yaf'al zalika wanda ya aikata wannan aiki ibtigha'a mardatillahi don neman yardan Allah fa sawfa nu'tihi ajran azima zan ba su lada mai girma shi kana gari ko unguwa tare da mutane za a yi wani mitin na ayyukan alkhairi wanda suke alaka da addini kai tsaye ko da rayuwa wanda mai kyau ne sai a rika samun ka na share magabarta a yi da kai na kaza a yi da kai na kaza a yi da kai sai ko a gashi na ana unguwa a za ta taru ya za yi falmet a yi da kai ko ba zama ya za mu tsari unguwar mu a yi da kai ma'ana bai dace ka zare kanka a cikin mutane hadin kai shine al'umma ba abinda Allah ya taimaka wa 'yan garin biyu da shi shine fadin kai ka duba mutane nan sun zo da bama-bama su menene zaka yaro ɗan shekara bakwai ma ya ɗau sanda ta ina ake ya fito yana jiran ko ta kwana to kaga wannan shine zuciya mai kyau ko shida mai kyau ba wai a gudun hijira ba hudubar mu ta je kenan tawakkali tawakkali shi kenan an kore yan iska sai a watsa da a ƙara shiri a ci gaba da addu'a haka ake ba a addu'a Allah sa su zo don annabi ya ce roki Allah zaman lafiya amma in sun zo da yadda Allah za su zama yaƙi kaga haka ake wannan kenan a sai Allah ya ce mai yaf'al zalika wanda ya aikata haka ana ganawa da shi na sadaka ko aiki mai kyau ko sulhu tsakanin mutane wannan da matarsa wannan da mahaifinsa wa mai yaf'al zalika wanda ya aikata irin wannan ibtigha marbatillahi don neman yardan Allah fa sawfa nutihi ajran azim da sanin za mu bashi lada ne ashe idan mutum ya sa aka bashi bulama zai more sai zai amfani da wannan da amma ka san wasu ta inda kudi yake nan gidan su yake amma ka ga kai bulama yau wannan da wannan sai fada da matar da an zo ka san sanda wannan da magocin ba ka wala da na hudu a tudu tudkhiluka janna min babi sadaka sadaka zai shigar da kai aljanna a gidda aka ware ba na marowata ba na masu sadaka fa fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi qala annabi ya ce man anfaqa zawjayn kaji kaji kenan abinda muka faɗa da su kamar ya cire goraye wanda ya ciyar da zaujain to wanda ya ciyar da zaujai biyu su a ne zaujai biyu din nan eh, wanda ya ciyar da zaujai ne fi sabilillahi don Allah nudiya gobe kiyama za a kira shi min da salati a kofar ne da aka ware don masu sallah sai a kira shi a ranar kiyama ta wannan kofar mun tsalle mana baka zoje ne fi sabilillah ko nujiya min abwabil janna za ki lasu daga kofofin aljanna a ce ya abdullahi ya ba wa Allah haza khairu wannan abin da ka yi dime alkhairi to wannan hadisin duk da ya ce man an faga zauje ne wasu ka ce yana iya ɗaukan ma'aurata biyu yana iya ɗaukan mutum da abokinsa yana iya ɗaukan mutum da ɗan uwansa amma dai galibi ya ce zauje na irin wannan halin kamar dai magidanci da matarsa yana ciyarwa ya kira su ta kofar sadaka ya abdallah ya bawa allah haza khairun ya nuna masa ladarsa ga alkhairin da allah shirya maka sai ɗaga manga ki na wannan a aljanna yau ka ana majin farsani au ba irani dawaki biyu ko rakuma biyu ko tattabaru biyu ko tolo-tolo biyu an gane ko kaga idan mutum zai je sai tolo-tolo ya aure ke saya wannan kira ta ce ya ba Allah wannan alkhairi ne faman kana min ahli sala, wanda ya kasance cikin mabuta sallah gobe kiyama bi iya min ba'da salat ya kira shi ta kofofin da aka ware don masu sallah wa man kana min ahli jihad wanda ya kasance cikin mabuta jihadi na Allah ba na shaidan ba bi iya min ba'da jihad sai kira shi ta kofar jihadi wa man kana min ahli siya wanda yake cikin masu azumi ka sanar da mun karanta kowanne cin da alamin da ana bude kofar aljanna shi ma duk iya ta kira shi min ba'da rayya a kofar rayya wa man kana min ahli sadaqa har ya fara da ciyarwa ya rufe da ciyarwa wanda ya kasance cikin mabuta sadaka biya min babu sadaka ta kira su kofar sadaka fa qala abubakar radiyallahu anhu sana bakar Allah ya kara masa yarda sai ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah na ba da fansar babana da mamata don kai ya manzo Allah ma alaman duye min tilkal abwab min darura babu dalilin da zai sa ne a kira mutum ta kofofin nan gaba daya a ce kofofin aljanna nan gaba daya ana kiransa a ciki kowane eh, kofar aljanna yana da flat a ciki yadda za ka mutum shi ɗaya yana da gida a maiduguri yana da shi a kano yana da shi a kaduna yana da shi a abuja yana da shi a ingila da sauransu sai manzo allah ya ce fa hal yud'a ahadun min tilka al-abwab kulli asana baka da shi akwai wanda ki rayu ta kofofin nan gaba daya qala na sanar ce kwarai akwai wanda kowane kofa akwai sunan sa a ciki wa arju an takuna min ina fatan kai suna bakar kana cikin su kenan duk wanda ha hada wayan abuwa na alkhairi to ranar kiyama aljanna ko aljanna ma na kokowa wa zai shiga ko ana cewa zo ka fara da ni nan bukhari ya kasu bukhari hadisi na 1897 sai musa hadisi na 2027 as-sadaqatu tazidu al-mal baraka sadaka yana ƙara wa dukiya albarka sadaka yana ƙara wa dukiya albarka yasa duk wanda za ka yana da kuɗi a wanda zan marwaci daga kowa yana zage shi ko kuɗinsa na alheri ne ba za a je na tsafi don ba a mora saboda kana da kuɗi ka more ƴaƴanka su more wanda kuke sare su more ah, amma a ce kana da kuɗi kai ba gina masallaci ba ba ziyara marasa lafiya ba ba samun marasa jari ka ba su jari ba wannan bai روى مسلم an ابي هريره عن رسول الله قال من قال جمعنك صدقه من malin, sadaka baya rage dukiya yawwa karka cewa in ka ɗauki dukiyarka kai sadaka kuɗinka ya ragu ya ragu ba wa ma za Allahu Allah bai wa ba abdan bawa bi afwin idan bawa ya zanto mai afuwa ba abin da Allah zai ƙara masa illa izzar sai me sai ɗaukaka eh idan mutum ya zanto yayi afuwa ya yafe to ba sai dai ƙara masa ma ɗaukaka wa ma a ahadun lillahi illa rafa'ahu ba wanda zai kaskantar da kai don Allah sai Allah ya dauka shi sahihu muslim hadisi na 2580 ma na kasar ma ma na tun mai ba sadaka ba ta rage dukiya ko ya zanto ba ta rage ta ana nufin a boye ko da a fili mai shi yana da naira goma sai sadaka da naira biyar naira biyar ya rage za a fili naira biyar ne ya rage a koye kuma naira biyar ɗin nan an ninka shi sau ɗari bakwai a wajen Allah a akawun na lada kenan kaga ko da ya ragu a duniyance gida marar tabbas zai same su a lahirance ya fi haka a gida mai tabbas Sana na biyu yana iya yi wa ya yi sadaka da naira biyar yana da naira goma ya sadaka da naira biyar to ko da kuɗin ya ragu a zahirin ido Allah zai kama sa wani buɗi nan gaba daga ya samu wani alkhairin da da bai zo cikin kaddarawar wanda Allah ya masa da ana kyau ma an faktun min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kace Allah yana kawo madadin sa ba mamaki kai sadaka da naira 100 gobe ka je kasuwa dama Allah ya kaddara in ka bude shago za ka ci riban naira 1000 sai ka ci riban 10,000 don albarkacin wancan abin da kai ya samu ga faɗa yi wani ya sadaka da koyi guda goma wani mabukaci da safe sai da yamma wani ya kama sa koyi Sai yace ga wani ya kama maka fi sabili na yawa ne sai ce yin irga sai irga sai ga casa'in ne sai ce a ah, tafi da shi ba na wani ba ne aka ce da kawo Ya kai ne mana, har kai da inkiyan ka aka kira ne sai ce ba ne ba sai ce me yasa kace ba kai ba sai ce ina sadaka da kwai goma da safe to da ka casa'in ina tunanin ba bi bane domin Allah ta man bil hasana hasanati falahu ashru amsalih idan mutum ya alkhairi da za ka kawo irin sa goma to goma sau goma ɗari ne wani ta kai gaskiya ba wa Allah Allah ba ka basira wala da gaske ɗari ya bayan na soke goma saboda haka kenan kaga ma na kasar ma na kasar sadakatun min mal abin da ka sadakar shi zaka zo da shi yanzu ko da ba da kake jin su sai na usman ibn affan suna cikin masu kudi zamanin annabi ba marwa wata ba sadaka suke suke yin kudin don ya taba sayan wata rijiyar roma akan kudi ya kai naira miliyan hamsin a naira ya bayar da shi biyu da wannan rijiyar yana madina na wani bai yahude ruwa ɗaya ruwa guga ɗaya sai ka ba da abinci mutum na biyu ɗaya sai annabi ce wa zai sayi bishiyar eh, rijiyar roma a bashi aljanna sai na a usman ya saya sai ta kowa ya ɗebe ruwa kyauta akwai ran da za ta biya gida sai na umar sai na usman ya kawo su taimako da na ba abin da zai cutar da shi ya hana shi shiga aljanna tun da ya yi wa'in amma duk da haka kawai suka ce shi ɗan rutu ne suka yi masa yankan ramu yana tunatar da su ni na sayi rijiyar roma ba ni na saya kuma na rike allah ya bani aljanna ni na yi kaza ba ni ta aljanna ina annabi ma bai sani ba ne da ya san zaka zanta mutu da bai faɗa ba suka kwantar da shi da wuka yadda ka hawa da yake yanka yau suka yanka masa yankan rago suka ajiye kansa to kaga abdurrahman ibn auf da ko ji mai kuɗi ne ba karamin sadaka yake ba abdurrahman ibn auf ya taba cewa duk wani tsohon soja da yakin badar a basu dinari na a mu ya kai miliyan ɗaya da rabi rabi su ɗari uku da wanda ya mutu a kai wa danginsu kowa an ba sa miliyan ɗaya da abu kaga wajen miliyan ɗari hudu ba wai mutane ne masu abu ba suna sakewa Allah yana budawa Zubair bin Awwam ya rasu ya bar da aka raba gado matansa babu wacce ta samu abin da ya gaza biliyan ɗaya babu mata hudu kuma in ka masu alkhairi ne da sarari saboda haka idan mutum ya zanto mai alkhairi mai sadaka zuciyarsa zai karu in ka ga bai karu ba to ba don Allah yake ba ko kuma don Allah amma Allah ya yi don ya gwada shi shi da kenan duk abin wacce shi da kenan eh, sadaka ba ta rage dukiya wa ma za da lawo abdan bi afuwin wa don afuwa da ya fiye da yake ba abin da Allah zai kara masa illa izzar sai dai karfi sai yanzu duk wani wanda ya maka abu kuma ya san zaka iya ɗaukar mataki ya ce ka yi haƙuri sai ka ce masa wala ya zai fara jin nauyin ka kuma ka ya ƙara ka ƙara insa sai ka zo wani sa haka wa ma a ahadun lillahi babu wanda zai kaskantar da kai don Allah illa rafa'ahu Allah sai Allah ya dauka kai daukaka din ba Allah ne yake dauka amma yanzu kace za ka ka kanka dole ko da an gonka ce to kai a riga maka ruku ya riga maka zuru ba zai dauka ku ba ba ga su gobi ba sun guji daukakan da Allah ya ɗaukaka su annabi ba ba neman ɗaukaka yi ba guje mata ya ka ɗaukaka shi saboda duk wanda ɗaukaka yake so za ka kaskanta wanda bai nemi ɗaukaka ba Allah zai ɗaukaka shi ko a unguwar ne za ka yi kana da ɗagun kai sai ga yan unguwar sun tsare ka eh, sun tsare ka sai ga ma za a rera ka ah, yanzu abinda boko suke ba abin tsoro ba ne amma abin gadara ne kawai da rana sai a zo gidanka sai a harbe ka sai ga kowa yana gudu ko ba gaba ne don mutane na tsoron su kawai a zo sai ga an haɗu mutum ɗaya kasuwa kawai kowa ya zuba da kayan sa ya ruga sai gidan uban shi ko ba gaba to amma da wannan izza din ya ishi mutane Allah bai kaskanta su ba zaman gari ya gagare su ka kenan duk yadda kai kana ta yi wa mutane na kai wallahi ko da ana tsoron ka ne ko ba jima ko ba dadewa sai ka abu yanzu bari ma ka daina ganin ƙauyawa suna gudu wala akwai lokacin da zaka ƙananan yara za su riga bi za su riga bi yaran da duwatsu suna musu maro domin duk abin da mutum zai nuna insa Allah zai baka dama ne wanda ya tsorace ka ya gudu wanda don me don a sa maka a ranka baka tuba da za a gudu a gari don ana tsoron su sai zai zanto garin ba an kore su kaga shi ne duk wanda ya kaskantar da kai don Allah Allah zai yi wanda shi kishiyar haka ba duk wanda ya nemi zalunta mutane ya ɗauka kansu sai Allah ya kaskanta shi janata wani ta'asa ne bai yi ba bayan kaskanci yake gani ba fatin nasu ma ba kullum jama'a suna dada barin sa duk wani kusa na pdp in sun je mitin da sai su ce a'a ma fa ban da jonathan zaɓen ban da jonathan

Eh, wani ta'asa ne bai ba dubi kamar yanayin shawarar din nan na shugaban shugaban bangasan isra'ila shekara shida allah ya adana shi ba a duniya ba a lahira ba wani ta'asa ne bai yi ba da ya kashe mutane a falasin ma kafin ka yi wurin da kilomita kamar bakwai kana jin warin gawa da ba haka shi ma allah ya adana shi ba a duniya ba a lahira ba ya zai mutu saboda haka duk lokacin duk abin da mutum zai yi ya dubi abin da zai zantuwar rahama ne wa mutane Eh, na shida ma ta saddarta bihi huwa al-baqi inda Allah abin da kai sadaka da shi ba shi ya rage a wajen Allah yawa misali ana neman taimako sai ka ba da ɗari biyar ka caci da naira ɗari a baka ɗari hudu to karka ce to yanzu ɗari hudu ne ya rage a'a yanzu ɗari ne ya rage ina ba ta gane don ɗari hudun nan za ka je ka ci abinci ka sha ruwa ka je ka yi kashi ta zama makomar shadda wannan ɗarin da ka ba shi za ka je ka samu a lahira wannan kira shi ne abin da ka yi sadaka da shi shi ne ya rage inda layi a wajen Allah amma inda kuma yanfat wanda yake hannunka zai bata wa ma inda layi bakin an ka bawa Allah Allah wara da shi ne Zai ce inda ma yi amal kun ƙoƙsi halau ina ta tara rawa musulun an bin shakir ala abdullahi ibn shakir ya ce a sai tu nabi wa waya karau alhakumun ta na zo wani annabi na karanta alhakumun ta kasu ala sai annabi ya ce ya kulu adam dan ada yana cewa mali mali waye dukiya na waye kwaba na dukiya albashi na albashi na gratuity na sallama na sai annabi ya ce wa halaka yabna adam min malika ba mu maki kace na bude shago na na kulle shago shi shago dukiyar ka naka ne shago naka ne ba ka ba kana mutuwa na magada <laughs> illa ma kanta dukiyar da naka ne ba shine wanda ka ci to naka ne sannan kuma wanda ka ci ba af na hita da ka ci sai ka gama aula dista ko ka saka kai tufafi ba abulaita ka tsufa tufafi ma bai tsufa ba ya zama na gaba don mutum yana iya mutuwa ya rasa su ƙara sa au ta ko kai sadaka ba an baita kai ajiya kawo wanda layin da ba an baita fadda harta hu kai ajiyar sa don shi ne naka wanda kai sadaka da shi shine naka saboda haka misali yanzu mutum ne yana da motoci guda biyu sai sadaka da ɗaya ya rike ɗaya to wancan wanda ya sadaka da shi ɗin shi ne nashi <laughs> don shi ya mutane ba gado ba za su yi su karɓe su raba gado da shi ba <laughs> don shi ne gina wanda ka yi sadaka shi ne naka wannan gina wani hadisi ya zo cikin sahihu muslim hadisi na dubu biyu da da ɗari tara hamsin takwas. rawar bukhari an abdullahi bin mas'udin kala abdullahi da masu da ce kala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyukan malu a haɓu ilayhi min mali a cikin kuwa ya son dukiyar magadansa sama da dukiyarsa malu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah ma min minna ahadin ba wani mutum a cikinmu illa maluhu ahabbu ilayhi min ilayhi fa Ya ya son dukiyarsa sama da magadansa da dukiyar magadansa qala ta nabi ta fa inna malahu to dukiyarsa ma kaddama wanda ya gabata daga in zai sadaka ba baya son cirewa to shine nasa wa mal warisihi dukiyar magadansa ma akhara shine abin da ya aje abin da ya aje na magada yana mutuwa sai su wannan wani hadisi imam bukhari ya kasu bukhari hadisi na 6440 kenan wannan hadisi yana nuna kada mutum ya rawa akan dukiya don ya sani wanda ya sadaka shine nasa to amma kar wani ya fahimci wannan hadisin sai ce to fa abubuwan da ke gani yaran za su gada gidansa ba sayarwa zai ya sadaka da shi to kar ya manta da hadisin babin farko cikin riyadu salihin innaka an zara wani saka azniya khairun laka min an tazara mun alatin ya kafa sunan da ma'ana ka bar magadan da cikin wadata shi ka gabar suna roƙo abin da ke nufi kada tausayin magadan ka ya hana ka yin alkhairi da sadaka ina ba ta an gane kada yin sadaka kuma ya hana ka tattali wa magajanka, ka zanto a wani bai na zalika tsakatsaki bayar wanda kake yi bai hana kyautata wa bayanka ba sannan kuma kyautata wa bayanka da gidanka bai hana ka kyautata wa wasu don ka samu lada a wajen Allah ba wallazina an anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika Gawama. A sadakatun jariya sadaka mai gudana ajruha mustamir ladanta yana ci gaba ma dama yantafau ya mudi ana amfani da ita eh rawa muslim an abi hurayra anna rasulullahi kana idza matal insanu in qada an wa amaluhu illa min salatin. sadaqatul ja jariya idan mutu ya mutu ko yana da account a bankuna goma ne yana da shi yana da shi UBI ila a access a wane ne a diamond ne a kiston ne a menene to duk account ɗinsa an daina aiki da shi har account ɗin lahira ba wani lada da zai samu illa min talafatin sai dai a kosa account guda uku bayan ya mutu ana tura masa dukiyar lada ta wurare uku na zai samu lada illa min sadakatin jariya sadaka mai guda sadaka mai guda ya tona rijiya ko shekara nawa bohal ko shekara nawa bishiya ko shekara nawa ana samun lada amma duk randa in rage ta toshe ko bohal ta tsaya ko bishiyar ya mutu to ladan ya ne ya tsaya ladan ya tsaya kenan wani abin da ya bari na alkhairi ana amfanuwa da shi shi sa kada ya bar wa kansa kuma shabun jariya shari mai gudana shi ba kaga zai samu bala'i kenan ya bar sadaka mai guda eh au ilmin yuntafa bi ko ya bar ilimin da ake amfani da shi ya koyar da ilimi ko kuma ya wallafa littafi ko ya sayi littafi ya bai wa wani ya ce don allah rubuta min littafi kai ɗalibi ne mai karantarwa kai mai wa'azi ne rubuta min littafi mana na ɗari kaza ko na dubu kaza wanda zan siya maka ina son kai nazari da shi sai ka faɗi sai ka sa shi shi ɗalibi ya ga maka littafin da yake so don ka wani bai iya sadaka ba sai sai littafi ya zai samu malami ya masa sadaka da shi ai kai za ka tambaye shi wani littafi yake so kaga idan ka bashi littafi na yi nazari duk lokacin da ya je wa'azi ya je gargadar ya je kaza kana samun lada wayanda suka ji wa'azi suka yi aiki da shi lada su ma wayanda suka gaya wasu har duniya ya tashi ilimin yin tafa'ubi ta sa su shawar islam ibn taimiyya suke kwasan lada sun yi rubuce-rubuce su suna eh, su dina albani suke kwasan lada su ibn kayan suke kwasan lada da su shi yasa annabi kullum lada yake diba ala rasulullah in ka karanta qur'ani ma ya dibi lada dan shi ya kawo mana saboda ka au ilmi yunta fa'uli kaga an koyar ilimi mai amfani ko wani ne kace zo ya ka koya mishi yadda ake allura to ka ba ka ilimi mai amfani ina fata an gane wani da ka koya masa dinkin hula ko ba ka ba ka koya masa dinki ka koya masa wanda, wanda da shi ya rike kansa ya yi aure kula da iyayensa yin tafi ubi sai dai kawai a ce na addini ya fi yawan lada amma duk waina sun shiga ilmin yin tafi ubi yana makaranta iyayensa marasa ƙarfi dau nauyinsa sai ilmin yin tafi ubi ga wani dan maraya ba bugata ka ɗauki nauyin karatunsa ilimin yin tafa aw waladin salihin yad'u ko ya mutu ya bar na kwarai yana yi wa babansa addu'a to ga ka bar ba na kwarai ba ba ruwan shi da ma addu'a wannan hadisi ya zo sahihu musa hadisi na 1631 na asiruddin albani ya kawo wani hadisi a sun sunatu sahiha amma kuma annabi ya kawo hadisin eh, kamar tarihi yake bayarwa annabi to sahabban sa wani mutum ya mutu yana da mata uku ɗaya ita fi so ita ce yar kwalesa na biyu ɗin yana son ta ma ba kamar wancan ta farkon ba na uku ma shi ba ruwan shi da ita yana kinta ne in ba don dole ba ma ba don yana tsoron iyayensa ba da ya sake ta sai mutu mutu ya yi rashin lafiya a jiri in ji alabi da ya zama mutuwa sai kira wacce fi so da jikin san ke kina fi so duk abin da ke ce kina so ina miki ma fiye da haka saboda haka dan Allah ina mutu za ki raka ni abin ne mutare a kabari ina ina ai ba zai yi ba ba zai yi ba ni dai kawai in ka mutu Allah ya zafa in dibi gado na in gaba sai kira ta biyu da ke dai kin sani ko da ba na sani kamar wacce ayin na bi sani kuma kamar wacce saboda haka ga abin da ya sami yanzu na mutu za ki raka ni tattalka ni mai gida na gama ba za ka mutu da wuri ba yana son ɗibi rabona inda ya yi aure na uku ma bai ma yi masa magana don ya san wayan nan da ya kula kuma? ma wasu damu da shi ba bale ta da ya wasa da ita sai ji can cikin sanyi murya tana cewa mai gida duk da ni baka so ni ba baka mun gata ba zan raka ka za mu je mu kwanta a tsawari tare Da ne yake ce to wannan mata uku din shine dukiyar mutum kaga wani ya fi son ka ba kan ƴaƴansa da mata don zan ga kuɗin mai gida ba magi sai ce ba kuɗi kayan za fi son kuɗin a yanzu mai gida ba da lafiya zai ce ba kuɗi za ko da yaran sa makaranta zai ce ku zauna ya ce direban sa ya hatsari da motar sai ya tambayi lafiyar motar ba tabe tambayi direba to kaga wannan dukiyar nan zai raka shi gabari kaga ba za a binne shi da wai bari a ce yana da wani haɗaɗɗen jib bari a tona rami babba a tsoma shi da jib na shi sai na biyu iyalansa kaga wani za ka yana son iyalansa a kansu ma zai ki taimaka a jini to kaga in ya mutu matarsa ko ɗansa ma zai gara kashi abin da su tare sai na uku wani mata da baya so da shi ne aiki hatta asbaka ji as-salatu khairun min an-nawm dinna ga sanyi ga dimin baro kai wannan ba ka son shayi za ka fito da kana ta amma kar ka zauna Allah ya jefa ka wuta kaga dai za ka zo haka kai azumi a je taimakon bisa ka zuciya baya so amma wannan aikin shi zai raka kaina tabariki shi zai raka ka kabarin lan ma aka kaburka illa amaluk ba abin da zai shiga da kai kabarin ka sai aikin ka ku wani ba ba mamaki wasu yan masallaci su zo su nemi taimako ya alƙawari in su zo sai haɗa rai kaza kaza kaza wannan abin da yake haɗa rai don shi din ya ba shi sai raka shi kabarin كتاب الله ففي صحيحين عن انس بن مالك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثه فيرجو اثنان ويبقى معه واحد يتبع أهله وماله وعمله فيرجو أهله وماله ويبقى عمله من دعا غنيا نترى وان يسامي وداتا للصدقة هي صدقة كان له مثل أجر yana da kwatankwacin ladansa ga wani marowaci ne anguwa sai aka zo za a nemi taimako don ga wani dattijo anguwan ba lafiya za a masa tiyata to wani mutum ya fi kuɗi sai wannan mutumin dama ya yi niyyar ya dan ba da ko ɗari biyar sai wannan wanda bai kai wancan kuɗi ba sai wari dubu biyar ya bayar kaga zai caje wancan mawada zai bayar fiye da haka kenan wanda ya sa mai wadata ya yi sadaka shi ma yana da lada bacin nasa روى موسى عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي يا النبي إني أبدع بي ni na samu lalura banda abin hawa da za a fita yaƙi banda abin hawa fa'amil ni ka ni abin hawa fa qala sai annabi ce ma indi banda abin hawa fa qala rajul ya lalla sai wani ce ya manzo Allah ana adulluhu ala man yahmilu zan ba sa zan ga masa wanda zai ba shi abin hawa fa qala rasul sai annabi ce man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi wanda ya nuna alkhairi yana da lada kamar mai ita hadisi na 1893 waye musu yanzu ko da an taru ko kwamiti ana mitin to yanzu muna son mai kaza yanzu ya kamata suwa za mu samu su taimaka sai ka bada shawara alhaji wane ce wanka alhaji wane yanzu ka samu lada ana zuwa alhaji wane yana bada 500 Allah sai ka ladan 500 ɗin so sai da kai shawara a kana kai an gane ko wannan shi ya tunatar da ni wani abu ɗaya da marigayi alibi da wata muna aikin masallacin nan mun zo za mu yi silin sai kuɗi ya kasa ranar sallah sai muka tafi har gidan shi muna zuwa sai muka gaisa sai ta anan gurin muna aikin masallacin muna aikin silin sai ya kasa sai na gaba wanda nake tausayi kamar ka sai na zo ka ba da taimakon ka. sai ta kwarai kuwa ka tausaya gidaje nawa ka tsallake gidajen masu kuɗi nawa ka tsallake sai ba mu abin da za mu zo mu karasa aiki to amma kaga yanzu wani in ya ji ma an zo taro kai kace a je wajen shi sai ce kai maka shi sai sun ba da iri da su ba har ma wani ya ce a je wajen ya maka ce kyawun zato ba amma wani ana zuwa je wajen wani za ta haku ah, bar da Allah wannan marawaci ne sai ya fi ban al-infaq al-ahli siyar da iyalanka sadakatun sadaka ce bin niyyati salihah da niyoyi ingantattu kana da kuɗi ka yi cefane dan uwa za a ci kaza ka saya in za ka yi ka sayi kaza ka sayi kaza ba wai ka saya kana sayan danze ba ko ba gaba in za ka yi ka sayi danze sai ka saya kana zauna haka E, in akwai dama a yi cefane kar ka zanto kai hannunka haka yake a ban ce wacce fa ne wuce gona da iri ba kar ce ne kuma ya hana tanadi kuma ba fi so ya ana bi masul albadari ana nabi qala innal muslima lalle musulmi idan an baka ala ahli nafaka in ya ciyar da iyalan iyalansa ciyarwa ko ya wa yayi da niyyar lada kana lahu sadaka ka kasance sadaka ce gare shi amma karka ce yanzu misali kai kana da karfin da a gidanka a wata za ci nama sau goma sha biyar ko sau ashirin sai ka zo ka saya musu nama sau biyu a wata kuma ka ce kai kana yi da niyyar lada a har yanzu ne zo su hati sati yayi saboda haka wanda ga Allah ya buɗa masa sai ga wani bai kai kwatansa ba amma wannan da bai kai kwatansa ba yanzu je gidansa ba zai iya cin abincin wancan ba don tsabagen ba zai ba zai iya cin kaga wannan ya zama su toki ba da gaske ya zama ga dangaren bakin tulo wa iyalan in Allah ya hore ka yi cewa Allah bai hore ba kar ka je ka jajibo abin da ya fi karfinka ke ma mace a gida ki hakuri Allah ya ja kullum miji ya yi bane in akwai liyun bin zo sa'atin bin wanda kuma ba shi da shi Allah ya hana shi shiga da kici kuma kudura alaihi rizquhu falyunfiq mimma ma Allah ya ciyar da abin da Allah ya bashi uwar gida ta zo ko amarya ko tsagar gida tana masifa yanzu mai gida kwana nawa ba ci nama ba wa wa wa tana ihu sai Allah ta ke ki mu bakin ki la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah ba zai kallafa wa rai ba sai abin da ya bashi to yanzu na haka za mu rayu da wannan wahala da bakar talauci sai Allah ya ce sai ji alullahu ba da wasu ne bayan wahala ki kwanta da hankali za a canza gwamnati za ki samu sauyi haka Allah ya kaya wannan da. sannan kuma ya ce ah, sadaqatun ghafala an haka sirrin minan nasi ga wani sadaka mutane da yawa sun gafala ba sa yin ta روى مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أهلكم صدقة yana wayan gari haƙƙina kan kowace gaba a cikin ɗayan ku ya sadaka sai annabi yace ce fa kullu tasbihatin sadaka mun fassara baya ko wa kullu tahmidatin sadaka, wa kullu tahlilatin sadaka, wa kullu takbiratin sadaka, wa amru bil ma'ruf sadaka, wa nahyi 'anil munkari sadaqa wa yuzi'u min zalika rak'atan yarka'uhuma min al duk wannan sadaka subhanallah shi kenan kamar ka ɗauki bunch na dubu dubu ka baya <laughs> walhamdulillah addini ba wallahi wanda ka ya shiga wuta fiye so kawai kuma wanda da kana da alwala da baka da alwala kana tsaye kana zaune kana kwance allazi da kuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi duk balada kana noma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kana faskare kana buga zana addini yana da sauki addini yana da sauki rawa muslim an aisha annaha qalat inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace innahu khuliqa kullu insani min bani adam Allah ya halicci kowane mutum daga ɗan adam ala 60 wa 300 mafsil yana da joint gabobi da zai iya kalmasa su ya lankwasa su 360 a jikinsa ko cikin iko Allah ba ka sa gare su ba tun da kake ya san na ba ga ta shafa gare su ba amma ba su kilan kwasuwa ba boris za su ba su yi roku ba Allah ya wada ana ba amma ka je ka dubi mai keke dinki yana da man keke da zai rayar kai wani mai keke digawa ga shi nan din cikin gaba inda ya ho in ka in ai targade ma sai a je tun ga dattijo ya ja ya hada ya koma haka Allah ya yi kursa sai ya ce faman kabbar Allah wanda ya ce Allahu akbar wa hamidallah ya ce alhamdulillah wa hallalallah ya ce la ilaha illallah wa sabbaha Allah ya ce subhanallah wa astaghfara Allah ya ce astaghfirullah wa azala hajaran a garin da zaka samu lada ma musamman ka ce kirkar na akwai duwatsu da yawa ko zarawiya ku an ce zarawiya ku ne amma duwatsu ne a wa azala hajaran ya kawar da dutse an tsarin gina a hanyar mutane ya ga dutse sai ya kawar au shaukatan ko kaya aw azman ko kashi an tsari gina sai mu kara ko kwalba ya kawo daga hanya wa amara bi ma'rufin yi umarni da kyakkyawa umarni da kyakkyawa sai wa'azi ba kuna da abokanai amma abin da kuke babu kyau sai rana daga da kai wani wai na abubuwan da muke ba babu kyau ya kamata mu san annabi ya fa wata rana ka tare yaran kai musu nasiha ko kallon kai musu nasiha ka ba da kyakkyawar shawara eh, wa amara bi ma'rufin Eh, ga wani abokin kama kullum yana fada da kwastomomi a kasu daga cewa ai ba haka ake yi za kori kwastoma duk wani yana ciki a wani ha an mun kare ko ya hana mugun abu adada tilka sittina wa salati wa mi'a sulama fa ku yamshi mai yi to adadin gabobin nan zai tafi a wannan ranan wa na zahzaha nafsuhu anin nar ya nisantar da kansu da wuta iya mutu a ranar dan Antenna, Musulun ya kawo hadisi na dubu da ɗari bakwai dubu da bakwai hadisi na ƙarshe da za mu tsaya rawar bukhari imam bukhari ya kawo hadisi an Abdullahi bin amri radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama man za'ala ce arba'una khasla akwai ayyukan lada na samun lada guda 40 to ba wai ba annabi yana nufin ayyukan samun ladan 40 ne kawai ba arba'una khasla nan arba'una hasana yadda ya zo ruwayar ahmad akwai kyawawan wasu ayyuka guda arba'in ba iyakansu ba amma akwai wasu guda arba'in Allah ya ware su arba'in din ba za mu kawo su duka ba ibnu hajar a cikin fatul bari ya kawo ashirin a cikinsu ayyukan lada ne na musamman guda arba'in na farko akwai i'anatu sane taimakon mai sana'a ya koyi ɗinki amma ba shi da keken ɗinki, sai ka saya ka shi ya koyi walda ba shi da injin walda ka saya ka shi ɗan kasuwa ne jarinsa ya yi baya ka taimaka masa da jari shi ne i'anatu sani taimaka mai sana'a na biyu san'atun lil akhra wanda ya kasa yin wani abu ka yi mishi ka taya shi sai na uku i'ta'u shis'in na'al wani takalminsa ya tsinke slippers ba shi da hancin da za a ɗinka sai kana da hancin slippers ɗinka bayan a ja ɗinka wannan ya shiga wasu turalin musulmi da rufa asirin musulmi amma ba ba ɓarnar da zai cutar da mutane ba na biyar wa an irri a zauna ana zub da mutuncin wani ka kare mutuncinsa na shida idkhalu surur alaihi shigar da bakin ciki wa mutum duk wanda ba shi da abincin da zai sayar ci a gidansa ka sayi masara mudu biyu uku biyar ka bashi ko ba haka ba ka dan bashi naira ɗari biyar ya ce fa ne yana zuwa wala shi ne iyalansa ba karamin annashuwa za su kasance a ciki shigarwa mutum farin ciki na bakwai wata faso fil majlis a zama majalisa kamar za don wani ya samu da zama abinci ko tafi ma ko wani abu na tawar to ala alkhairi nuna aiki alkhairi na tar alkalamu tsayi magana mai kyau na goma alghars dasa bishiyoyi na sha ɗaya azzarbu shuke-shuke a damuna kai shuka sun tu idan ya ci abu ɗaya kana da lada ƙwaro ya ci kana da lada don sha biyu a shafa'a ceto akwai wani yana cikin ya gama makaranta yana neman aiki ya kai a bashi amma in bashi da wani ba za a bashi ba sai ka tsaya masa don ya samu ga shi ma ka taimaka masa iyadatul marid na sha hudu gaida mara lafiya na sha hudu musafaha ya gaisa a yi musafaha na sha biyar son juna don Allah na sha shida kin juna kin mutum don Allah na sha bakwai zama da juna don Allah na sha takwas ziyarar juna don Allah na sha tara yi wa juna nasiha na ashirin tausaya wa juna wannan yana daga cikin arba'u na hasu akwai kyawawan aiki guda arba'in an gane ko su wayannan kyawawan aika guda arba'in ga shugaban kasansu a alaƙunna mafi girman su. mani hatul anzi ko ka ce habba na yi ko a wata ruwa ka ce habba yi eh, mani hatul anzu kalmar anzu kalmar anzu shine ma'azu eh, anzu asali ka yi kyautar tinkiya ko akuya asali maniha kyautar da amfanin anzi dabba wanda kamar ka ɗauki saniya sai ka baiwa wani sai ka ke wannan saniyar ta waje ka rika shan nonon ku kyauta duk lokacin da na bukata zan ka kirali ko birane ba ni ba taɓa wajen irin wani ina shagari ne shagari ya taɓa yi wa mutane kuwa to mani an gane ko ko ka ba shanu ya riga shan nonon ya yi huda da ita to yanzu ba sai wannan industry ba kana iya sayan misali keke na fe sai ka bai wani ka ka yi ta a sun da shi ka da kanka ban bar maka ba duk na bukata zan ka ko kuma kana da nafe din dan gidan ka na maka aiki da shi wani wacce ta ce to na baka sati daya duk abin da ka samu na amma ne hakil an ka ba shi wani abu kace ya mori amfani wannan fiyayyen aiki ne cikin kyawawan ayyukan can guda arba'in sai annabi ce mamin amirin, babu wani mutum ya amalu bi khaslatin minha zai aiki da wata kyakkyawar aiki cikin arba'in din raja a tsawabiya don fatan samun ladanta wajen Allah wata tasdiqa mahudiya, da gaskanta alkawarin da Allah ya bayar akan haka illa adkhalahu Allah bi aljanna sai Allah ya shiga da shi aljanna da haka Wani hadisi ya zo sai Bukhari hadisi na dubu biyu da ɗari shida da talatin da ɗaya a nan za mu tsaya abu na faɗa na daidai allah ya ba mu ladansa kuskure ko kuma tattabi an sha ya taimana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.